Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk na ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa. a wannan shirin na daren yau laraba 27 ga watan satumban shekara ta 2023 bayan labaran duniya za ku ji cewa rundunar sojin saman najeriya ta ce ta yi lugudan wuta kan wasu sansanonin 'yan kungiyar nan darajin kafa biafra da aka fi sani da ipop a yayin da suke shirin kai farmaki kan jami'an tsaro shugaban amurka joe biden ya kafa wata majalisar ba da shawarwari kan hulɗa da kasashen afirka ciki har da wasu fitattun 'yan najeriya za ku ji cikon waɗannan da ma sauran rahotannin da muke ɗauke da su ciki har da rahoto na musamman kan riƙe wayar salula muna kuma tafi da labaran wasanni. To amma kafin waɗannan sai mu fara da labarin duniya tukunna. To jama'a salamu alaikum sai a gafarce mu ga labaran duniya. Jakadan Faransa a Nijar ya ba kasar da sanyin safiyar labaran nan kusan wata guda bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta ba da umarnin kore shi. kuma kwanaki bayan da shugaba Emmanuel Macron ya ce za a janye jami'an diplomasiyyar jami'in diplomasiyyar tare da janye sojojin na Faransa. Dangantaka tsakanin Nijar da Faransa tsohuwar mai mulkin mallaka wadda ta kasance da rundunar soja a kasar don taimakawa yaƙi da masu ikirarin jihadi ya wargaje tun bayan da hafsoshin sojan kasar suka kwace mulki a yamai a watan Yuli. Majalisar mulkin sojan da ta umarci jakadan Faransa Sylvain Ite da ya fice daga ƙasar cikin sa'o'i 48 a ƙarshen watan Agusta a matsayin martani ga abin da suka bayyana a matsayin matakin da Faransa ta ɗauka wanda ya saba wa muradin Nijar. Da farko Faransa ta yi watsi da wannan umarni inda ta tsaya kan matsayinta na cewa gwamnatin mulkin soja ba ta bisa doka tana mai kira da amaido da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Muhammad Bazoum wanda aka hambara a juyin mulkin watan Yuli. Amma Macron ya sanar ranar Lahadin da ta gabata cewa jakadan zai koma birnin Paris kuma sojojin Faransa za su fice. Ƙungiyoyin ma'aikata biyu mafi girma a Najeriya na shirin fara a yajin aikin sai ba ta gani a mako mai zuwa domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta yi watsi da tallafin man fetur mai farin jini amma mai tsada kamar yadda shugabannin ƙungiyar suka bayyana a ranar talata. Ƙungiyoyin dai sun yi ta tursasa wa shugaban ƙasa Bola Tinubu kan ya janye matakin da ya ɗauka a watan Mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi wanda ke sauƙaƙa farashin man fetur amma yana kwashe kuɗaɗen gwamnati masu yawa. Farashin da suka tashin goron zabi ciki har da na abinci da sufuri da kuma wutar lantarki yayin da galibin 'yan kasuwa da magidanta ke dogaro da injinan janareto masu amfani da man fetur wajen samun wutar lantarki Ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya NLC da ƙungiyar cinikayya ta TUN da ke zaman manyan ƙungiyoyin ƙwadago sun ce za su fara yajin aikin a ranar uku ga watan Oktoba. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta ce sojan Amurka nan da ya tsalaka zuwa Koriya ta Arewa bisa ƙa'ida ba a watan Yuli yana hannun Amurka. wani babban jami'in gwamnatin biden ya shaida ma nema labarai cewa an ɗauke travis daga ƙasar koriya ta arewa kuma an tsallaka da shi kan iyakar zuwa ƙasar china tare da taimakon gwamnatin ƙasar sweden jami'in ya ce amurka ta karɓe shi a china kuma ta mayar da shi gida sakataren ya labarai na pentagon brigadier general pat ryder ya yaba da aiki tukuru na ma'aikata a cikin sojoji da sojan amurka da koriya ta kudu da ma'aikatar tsaron don dawo da travis gida Labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar dattijai tana ci gaba da aiki da bangarorinta don hana rufe ayyukan gwamnati, amma kakakin majalisa Kevin makafi? hannun agogo ya dawo baya. Kakakin na Republican ya shimfiɗa dabarunsa a ranar Laraba a wani taron sirri da suka yi. ya nemi 'yan republican masu ra'ayin riƙau da su yi abin da suka ce ba za su taɓa yi ba su amince da su wato su amince da nasa matakin majalisar na wucin gadi don ci gaba da buɗe ayyukan gwamnati a ranar juma'a ne za a kaɗa ƙuri'a a majalisar wakilai kwana ɗaya kafin wa'adin rufewa ƙudurin na 'yan majalisar masu tsoron ra'ayi ya rage kashe kudaden gwamnati da kashi takwas cikin ɗari kuma zai tsaurara matakan tsaro a kan iyaka amma 'yan democrat da 'yan republican na makasa sun yi watsi da shi ƙudurin dokar majalisar dattawan zai baiwa gwamnati kuɗi inda ta ƙara dala biliyan shida don taimakon ukraine da dala biliyan shida don agajin bala'o'in amurka amma makafi ya ƙi hakan Hukumar lafiya ta duniya ta yi kira ga makarantu da su kare yara daga illolin da ke tattare da shan taba sigari. Hanyar samar da wuraren da ba sa shan taba a sigari a makarantunsu. Taba na kashe mutane fiye da miliyan takwas a kowace rana, akasari a kasashe masu karamin ƙarfi da matsakaita, waɗanda ke da kashi tamanin cikin ɗari na masu shan taba a duniya wato su biliyan ɗaya da uku. Hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar da rahoton kusan rabin yaran duniya na shakar iska da hayakin taba ya gurɓata. Kuma kimanin yara dubu hamsin da ɗaya ne ke mutuwa a kowace shekara sakamakon cututtuka da suka shafi shan taba sigari. Daga ƙarshe, sanatan Amurka Bob Menendez ya ki amsa laifinsa a yau laraba kan tuhumar karɓar cin hanci daga hannun wasu hamshakan 'yan kasuwa uku a New Jersey. yayin da kiraye-kirayen yin murabus daga 'yan jam'iyyar sa ta demokrat ke kara karuwa. A makon da ya gabata ne masu shigar da kara na gwamnatin tarayya a Manhattan suka zargi Menendez mai shekaru 69 da matarsa da karɓar sandunan zinare da kuma udon kuɗaɗe a madadin sanatan zai yi amfani da ƙarfin ikonsa wajen taimakawa gwamnatin Masar tare da tsohon baki kan binciken da jami'an tsaro ke yi wa 'yan kasuwar. Menendez ya amsa bai yi laifi ba a zaman da aka yi a gaban alkalin kotun amurka ona wang a manhattan matarsa nadine manades mai shekaru 56 da 'yan kasuwar da suka hada da jose urib mai shekaru 56 da fred dives mai shekaru 66 sun kuma musanta aikata laifi wani ɗan kasuwa na uku halil hana mai shekaru 40 ya musanta aikata laifin shi ma a ranar talata. sarfilu hashim gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc rundunar sojin najeriya ta ce ta kai samame tare da yin lugudin wuta ta sama kan wasu sansanonin 'yan kungiyar nan ta rajin kafa a kasar biafra kudu maso gabashin kasar a cewar rundunar sojin samamen ya biyo ne bayan wasu bayanan sirri da suka nuna cewa 'yan kungiyar na tsare-tsaren kai hare-hare kan jami'an tsaro da mafararen hula a yayin da kasar take shirin bikin ranar samun 'yancin kai daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina su dai 'yan ipop da mayakan esn da ke rajin ballewa daga najeriya sun tsara wani gagarumin aika-aika na ƙara bijirewa ƙasar don tsananta zoma a daidai lokacin da Najeriya za ta yi bikin zagayewar ranar samun 'yancin kai nan da 'yan kwanaki. A wani matakin tabbatar da tsaro, jiragen sojojin saman Najeriya da ke aiki a rundunar Operation Odoka a tun jiya suke auna sansanonin mayakan 'yan awaren a kudu maso gabashin Najeriya kamar yadda daraktan hulɗa da jama'a a hedikwatar sojojin saman Najeriya Air Komodo Edward Gapquet ke min karin bayani. A wayannan wuraren a Anambra da Imo State a can east Nigeria ana ta tara intelligence kuma an zan tabbatar cewa wayannan mutanen sun shirya su kai hari ma sojojinmu da mutanen da suna tafiya tafiye a cikin business su. da wannan harin sun planning cewa za su yi ta daga yanzu zuwa 1st october ranar independence na nigeria to da aka ji wannan intelligence ɗin sai aka ba da izini a je a kai musu hari abin da ya faru kenan aka kai musu hari a wani wuri ana kiranta usumugu a cikin jeji inda suke tara makaminsu a Anambra State da wani wuri kuma ana kiranta Aku Ihube a Imo State duk wannan harin an kai musu jiya ne da aka gama daga Anambra sai aka je Imo State kuma an samu nasara mu aikin mu shine Najeriya ta ci gaba ta zama kasa daya kuma kowaye da ya gan kamar shi zai zai dinga tafiya ya dinga kashe mutane ya hana su fitawa su je kasuwa ba za mu bar wannan mutanen ba Dr. Abubakar Muhammad Sani mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya wannan abu wallahi tallahi yayi daidai a wannan gari wato wanda ake kira osumugu da aku ehube shi shi aku ehube yana nan cikin uh, okigwe cikin jihar imo shi osumugu kuma nan yana cikin inewi duk gurare ne wanda mun dan saba zuwa muna zuwa to i know the area so maganar gaskiya esn ipop dole ne a ɗau mataki na soja a kansu don ai kawai su 'yan ta'adda ne shi yasa nake cewa ni na yaba ma air force na yaba ma sojoji da suke samun cooperation don su kawo a stability a wannan region din wasu mazauna yankunan jihohin imo da anambaran sun yi tsokaci akan farmakin na sojojin saman kasar wannan nasara da an ka samu na air force rundunar mayakan sama mun ji daɗin shi mun sami zaman lahiya sosai game game da waɗannan mutane da kabin mutane sako-sako suna kashewa ba su ibu ba ba su bahaushe ba ba su ba kowace kabila suna iya gamawa da ita da yanzan yau rundunar sojojin sama sun bi su sako-sako inda suke da kayan nan na ta'addanci da suka yi allah ya sa sun samu sa'a lalata su ni dai karamin takadiri ina da shekara arba'in da uku ina nan zamna cikin kis amma ban taba ganin matsaloli irin wanda na gani ba can baya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan Maina Kaina. A nan Amurka kuma shugaba Joe Biden ya kafa wata majalisar ba da shawarwari kan dangantaka da nahiyar Afirka. Wata sanarwa da fadar shugaban kasa ta White House ta fitar. Ta ce majalisar mai wakilai goma sha biyu ta kunshi 'yan asalin kasashen Afirka daban-daban da suka yi fice a nan Amurka, ciki har da wasu 'yan asalin Najeriya biyu. na tuntubi mai fashin baki garba suleiman da ke zaune a birnin boston na jihar massachusetts a nan amurka don jin tasiri da hakan zai yi ga kasashen nahiyar afirka kamar yadda dai amurka take ka zo na zo to akwai ya'yaye wanda yake an haife su a nan ne ko kuma akwai wanda suka zo suka zama 'yan ƙasa suka zama abin da suka zama wanda yake sun yi fita ko kuma ce sun yi fice a duk bangaren al'amarinsu na rayuwa inda suka sa gabansu idan aikin injiniyari ne ko aikin abin da ya shafi likita ne ko harkar hada-hadan kasuwanci ne to 'yan afirka da yawa sun yi fice kuma alhamdulillahi a dai nahiyar afirka dai 'yan najeriya ko ina ka je suna nan kuma sun yi zarra ga sauran ma kasashen afirka wanda al'ummar su ke nan amerika to wannan abu da shi shugaban kasan amerika ya joe biden zai kara wani jawo ci gaba na gano irin masu hazaƙa irin wannan da za su za su taimaka ma ƙasashensu wanda yake taimaka ma kasashen nasu da za su yi sun san menene kasashen nasu suke bukata na wajen harkan ilimi ne ko na wajen harkan noma ne ko kuma hanyar lafiya abubuwa iri-iri wanda yake wayannan wanda suka zo wato in diaspora suke nan suka zama wani abu za su taimaka ma gwamnatin amurka su gano menene ake bukata menene wani tallafi wani ah, taimako kasashen afirka ke bukata a musu Na'am idan muka duba za mu ga cewa a cikin wannan kwamiti mai wakilai goma sha biyu Amurka 'yan asalin Najeriya kusan biyu suka sami shiga ciki e, dukansu sun yi fice a wasu bangarori daban-daban shin me wannan yake nufi ga ita kanta Najeriya kenan a kasancewa ta samu har mutane biyu a ciki. Alhamdulillah wato abin da zai iya inda za a amfani da wannan dama. zai taimaka kwarai matuka ga shugabanmu a Najeriya. Tun da yake yanzu a nan 'yan Najeriya duk inda ka je a Amerika kowace jiha ne sai ka samu likitoci, engineers, pharmacists wanda su a nan ba za ka ba wai a su ne suke shugabancin gurin su ne head ɗin wuraren za ka ga sun yi zarra yanzu akwai wani ah, misali duk duniya ba kamar shi a urologist ne a california dr sarki ibrahim wato duk duniya an san shi kwararre ne irinsu irinsu suna da yawa to wanda yake kaga abubuwan da ya sa masu mu in sun lura za su ga cewa kamar wajen bangaren kamar da ne magana lafiya to su dinan sun san me za su nema daga gwamnatin Amurka su ba da shawara kamar wannan advisory committee din da shi shugaban kasan Amurka ya nada kaga wayannan wakilai kamar wakilai ne na Najeriya waɗanda guda biyun nan da aka samu Allah ya sa a Najeriya an samu ma har mutum biyu fiye da kowane ƙasashe na cikin Afirka saboda haka wayannan guda biyun nan za su iya ba da shawara wajen kamar yadda ita wannan ce fice wajen eh, ita shinye ma ogun muke ne sunanta yake wanda yake ta yi fice ta yi eh, zarra ma duk wani abun da ya shafi harkan wasanni hmm. wato sports banda wannan ga shi shi wannan wasage eh, wato shahararren kamar zan ce eh, wajen bangaren shi kamar ya cancanci ministry of commerce and industry shi ya kamata a ce irinsu irinsu in diaspora da suke nan amerika za su iya ba shi wannan shugaban ƙasa na amerika shawarwarin cewa eh ta wajen fannin kasuwanci ko hada-hadan cinikayya tsakanin amerika da nigeria ga abubuwan da nigeria take bukata ga inda take neman a taimaka mata ga kuma irin mutanen da ya kamata a ɗauka a sasa a wannan mukami matsayi Alhaji Garba Suleiman kenan wani mai fashin baki a nan Amurka. Manazarta na ci gaba da bayyana fa'idodin da ke tattare da amfani da wayar salula musamman ta haujin ilimi da damar samun ayyukan neman kuɗi ga matasa. To sai dai kuma jama'a da dama na kokawa kan yadda ake amfani da wayoyin ta hanyoyin da basu dace ba wanda hakan ke kokarin batar da fa'idodin da ke tattare da wayoyin na salula a Najeriya. Hassan Umaru Tambuwal ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu. a kasashen duniya daban-daban ana yin amfani da waya musamman salula kama daga ma'aikatan gwamnati 'yan kasuwa kungiyoyi jami'an tsaro masana injiniyoyi lauyoyi likitoci har da ƙananan yara da matasa maza da mata da ma sauransu suna amfani da wayar salula don gudanar da ayyukan kansu kamar yadda ya kamata yara da matasa suna amfani da wannan wayar salula ne don yin wasanni da yin hira da taɗi yawanci a cikin dare dare kamar yadda wani ɗan karamin yaro mai kimanin shekaru goma da haihuwa da ni kicibis da shi yana wasa da wayar salula ya shaida mini. Ƙaramin yaron ya ce yana amfani da wayar wajen yin wasanni da hira kuma yakan ɗauki lokaci mai tsawo yana aiki da waya wani lokaci har ya yi kwana shi ko ake yanka mai kimanin shekaru ƙasa da goma ya ce yana amfani da wayar hannu domin wasa kana yana amfani da data ya saukar da duk wani abin wasa da yake so don ya rika yin wasa da shi. Sai dai wata uwa Oladotan Oriyomi ta ce wasanni da yara ke yi da wayar salula akwai kalubale sosai a ciki. My God, is a great challenge so it's not easy. Oladotan Oriyomi ta ce Allah sarki wasannin da yara ke yi da waya babban kalubale ne abin baya da sauki sansan a gaskiya wayar hannu ta sauyawa yare rayuwa ba su jin magana ba su tattaunawa da iyayensu madan titi a korede ta ce lokacin da wayar salula ta fito sabuwa tana son ta amma yanzu 'ya'yanta sun sanya ta ta tsani wayar salula sosai saboda yadda suke wasanni da wayar ba su jin magana when the phone come out i love it but now my children let me hate phone too much ta olumide akintayo masani zamantakewar jama'a ne yayi wa iyaye kashedi a game da yadda 'ya'yansu ke ke amfani da wayar salula. Dr. Olamide Akintayo ya ce ya kamata iyaye su lura a game da abubuwan da 'ya'yansu suke yi akan wayoyi. Na'urori masu kwakwalwa iyaye suna ganin cewa 'ya'yansu suna wasanni kawai da wayoyi ba haka bane akwai wasanni da suke kallo na batsa don haka su lura. Wasu iyaye sun yi magana a game da wasanni da 'ya'yansu ke yi da wayoyin salula. Sunana Alhaji Abdullahi Akare insha Allah ina da yara masu aiki da waya kamar wannan amfani da suke da waya baya taba musu sauran abubuwa wallahi yana tabawa don wani lokaci wallahi ma zaune suke kwana suna suna aiki da waya wani lokaci ma sai na fito na tashi zuwa masallaci ba su kashe waya ba to akwai jika na ma yan wallahi tallahi sai da kanin mahaifiyar sai kwace masa waya yanzu ba abun da bai yi ba a bashi wayar nan ya hana a bashi waya ta taba ta hana musu zuwa makaranta boko ko ta arbiya da wallahi ta taba hana musu makaranta ko aike ma wannan da ka gani wani lokaci yana zaune sai kai ta kira sai ya manta ma da kana kiransa kai wannan ma wani lokaci sallan ma sallan ma ba za ka ji yaro ya tashi ruwa sallah ba sai in ka kai ruwa rana sunana George Bello kana da yaran masu amfani da waya sosai ko ina da shi kaman guda biyu ko uku haka nan wannan amfani da suke yi da waya baya yi musu illa ga sauran ayyukan su kaman makaranta kamar zuwa coci kamar zuwa aike ko wani abu kage a bakin titi in suna tafiya kan titi ma hadin wayan nan yana hana su ma jin han na mota ba su jin ma su ha su shiga cikin tsakiyar titi don wannan waya da suke amfani da shi wani lokaci sai ma sai hana su ma ci abinci sai hana su jin magana da kake gaya musu ma ko ku zo su je coci in ka kira su ma ba su ji kaga wayan nan gaskiya akwai illa da yake yi yana illa da amma kuma akwai abubuwa da yake koya musu kuma amma illan ya fi yawa wani lokaci kaga yawancin su wanda ba su wayo sai sai su ringa wasan akwai wani game da suke bugawa kai amma wani ma ba game bane sai ta sauraron kide-kide wasu kuma an ce suna kallon fina-finan batsa a kan waya da yawa ko don ka gani christian ne wani lokaci a church ma in ka kula ka ga wani ko yariya ne ko namiji ne ka ga ya kebe a wani gefe in ka je kusa da shi kan ka duba abin da yake duba za ka ga irin fim na batsa din nan ne yake kallo a cikin gida ma suna yi ga wannan illa ne gare su eh, sunana baba gana kiyare mana da yara masu aiki da waya da yawa ma ba inda babu saboda haka kawai dai sai dai mu ce dai Allah ya kyauta wani lokaci sai ka ga yara sun sa haifuna kunnen su kana musu su magana ma ba za su saurare ka ba ka wani lokaci ana kiran sallah ba ba su to saboda haka wannan abin gaskiya ban fama ji dadi shi muna ta dai fadakarwa akan cewa su daina su daina su daina wasu mutane na cewa waya tana da amfani musamman ga yara yan makaranta eh gaskiya akwai amfani amma rashin amfanin ya fi yawa to amma idan suna son su binciko wani abu musamman ga wato manhaja gogo ta waya ana yi kaga wannan yana da amfani domin gano su abubuwa akwai amfani ga mai hankali amma yara yara ai ina hankalin da zai za su san cewa wannan abu yana da amfani wannan bai da amfani wani matashi da ke wasa da waya cewa ya yi. Sunana abu da masu yau. Eh ina kallon waya ina chat. Da dami kake kallo a waya? Gaskiya muna kallon fina-finai na Hausa, taron muna kallon na India, har da na Turanci. To wani lokaci ana cewa idan kuna kallo sai a kira ku ba ku ji a ce lokacin sallah ya yi lokacin cin abinci ya yi ku tashi a aike ku sai ku kiya. Gaskiya in dai mun ka in dai fina ya yi mana daɗi muna kallo gaskiya muna jin kiwon tashi mu tashi mu je mu yi abubuwan saboda fin da muke so muna son fim din ne ina jin kiwa in tashi in je wani waje ba ganin cewa ko ka tashi ka je ka dawo kana ka sake buɗa ka ci gaba da kallo saboda ganin nika in ne abin ga na banna lokaci kawai in dai in ni gama kawai zai iya in je in yi allura da su ta laifi idan baka ji magana su ba gaskiya Allah dai ya yi mana kallon wayoyi ko amsa kira a wasu lokuta yakan jawo wa wasu mutane matsaloli misali doka ta hana direbobi amsa waya ko wasa da waya a lokacin tuki su ma yara da matasa sun yi kunnen kashi idan suna kallo da wasa da wayoyi domin iyayensu ko sun kira su ba za su amsa kira ba hassan umaru tambowal murar amurka daga ibadan a najeriya Za gaida Hassan Umaru Tambuwar. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata biyu Africa akan mita 200.5. baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice an zaɓi na naye wa wasan ƙarshe na fifa under 17 world cup a indonesia somi daga goma ga watan nawamba zuwa biyu ga watan disamba shekara ta 2023 layi ne dan gana ɗaya kwal a cikin alƙalan afirka goma sha ɗaya da sun ka samu kansu cikin jerin alƙalan gasan kwallo na matasa mai shekaru 34 na da ƙwarewar gaske wurin alƙalanci kasancewa ya yi alƙalanci alƙalancin manyan wasannin ƙasa da ƙasa a wasannin ligan zakaru na caf da confederation caf layi ne ke kula da samun shiga gasar cin kofin afirka da gasan cin kofin duniya na hukumar fifa shine ya yi alkalancin wasan zakaru na caf champions league a wasan kusa da na ƙarshe zagayen farko tsakanin widad ac da mamelodi sundowns a ainihin casablanca wadda aka tashi baran-baran an ambata sunan dan wasan ghana alexander jiko a cikin 'yan wasan na sofascos turkey super league na mako wa ranar wasa na shida saboda irin gadamawa na musamman da ya bayar a kan na alliance alexander jiko ya yi wasa tsawon mintuna 90 wa fenerbahce a wasan zagaye na shida na kamfen din turkey super league shekara ta 2020 2023 da 2024 inda suka samu nasara a wasan su na waje duk da cewa sun fuskanci kalubale a alaya sportico da abokan wasan sun yi nasara na samun maki uku ga baki daya tsohon dan wasan kasar ingila da aston villa gabriel agban lahore ya shawarci arsenal ta sayar da dan wasan tsakiyar ta thomas party game da abinda tsohon dan wasan ya ce ne party ya zama wadda ba shi da tabbas kuma bai kasance mai amfani ga klabin ba an sha jingine fate a dalilin rauni da yake samu tun a ran 26 daga watan agusta shekara ta 2023 bayan rauni da ya samu wurin motsa jiki zan bar ya tafi a na faɗa wa wani a cikin sha'anin kwallo kocin ɗin black queen ghana nora nuptial ta nace kwancewar hankalinta koyaushe yana kan ƙoƙarin ƙungiyar maimakon goluka ɗan kaɗan da suke iya ci cikin wasanni. Hoptel ta yi wannan sharhi ne bayan nasarar Black Quest da cibiyar da nema a kan Rwanda a Accra abinda ya ba su yawan goluka goma sha biyu da kuma samun zuwa gaba zagaye na biyu na gasan fidda gwani na cin kofin Afirka na mata wata na shekara ta biyu da da da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To gaida Redwan Abbas yanzu dai kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. To gaida S Marafa da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaice jakadan Faransa a Nijar ya bar ƙasa da sanyin safiyar laraban nan kusan wata guda bayan da gwamnatin mulkin sojan ƙasa ta ba da umarnin kore shi kwanaki bayan da shugaba Emmanuel Macron ya ce za a janye jami'in diflomasiyyar tare da janye sojojin na Faransa baki daya. Ƙungiyoyin ma'aikata biyu mafi girma a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai bata ta gani a mako mai zuwa domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta yi watsi da tallafin man fetur mai farin jini amma sai tsada kamar yadda shugabannin kungiyar suka bayyana a ranar talata. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce sojan Amurka nan da ya tsallaka zuwa Koriya ta Arewa ba bisa ka'ida ba a watan Yuli yanzu yana hannun Amurka. wani babban jami'in gwamnatin biden ya shaida manema labarai cewa an ɗauke travis daga kasar koriya ta arewa kuma an tsallaka da shi kan iyaka zuwa kasar china da taimakon kasar sweden majalisar dattijai na ci gaba da aiki da ɓangarorinta don hana rufe ayyukan gwamnati amma kakakin majalisa kevin mccarthy hannun agogo ya dawo baya kakakin republican ya shimfiɗa dabarunsa a ranar laraba a wani taro da suka gudanar na sirri yana neman 'yan republican masu ra'ayin rikau da su yi abin da suka ce ba za su taɓa yi ba wato su amince da nasu matakin a majalisar na wucin gadi don ci gaba da buɗe ayyuka na gwamnati To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu a madadin sarfilu hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma fiona nan dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.